Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfil Hashim Gumelle tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 12 ga watan Agusta na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da kwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Attorney General na Amurka Mayor Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban kasar donald trump a jihar florida jiya alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin somaliland da ta balle da kasar somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu to Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa hedikwatar tsaron najeriya ta sanar da sake kama wasu 'yan kungiyar biyu da suke da hannu harin da aka kai ma jami'a alhamdulillah da tun jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a najeriya to don haka waɗannan suna da na ji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake ƙara kamawa mu alhamdulillah ta fi nono haka kuma za ku ji cewa najeriya ta zo ta hudu a jerin kasashen da suka fi karɓar bashi a babban bankin duniya ko me janyo hakan yawan sashe. da ake yi na kuɗin gwamnati da karya tattalin arzikin kasa abubuwan da ya kamata a yi yasa ba ma ba ma samun kudaden da ke shiga kan sai a kasance da mu domin jin cikakken bayanan masana kan wannan batu kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai shigo mana da shirinsa na manuniya amma yanzu sai a gyara zama don a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da ƙwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA e Rafael Grossi ya shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu ya ce don cimma hakan na roƙon ɓangarorin biyu da su ba hukumar IAEA e haɗin kai tare da ba da damar yin aiki a tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye cikin gaggawa. Grossi ya ce a baya bayan nan halin da ake ciki a cibiyoyin nukiliyar Ukraine musamman a tashar nukiliya ta Zaporozhye ya kasance yana ƙara taɓarɓarewa cikin sauri har ya kai wani mataki mai ban tsoro. Wata tawaga daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙoƙari tun watan Yuni ta aike da wata tawaga don duba tashar Zaporozhye ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ke gudanarwa kan yadda Trump ya tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin wata 'yar gajeriyar sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin, Galan ya sanar da cewa ma'aikatar shari'a ta buƙaci wata kotun tarayya da ke Florida ta buga macin binciken da kuma takardar kadarori da aka bai wa wakilin Trump. Galin ya ce ma'aikatar ta yanke shawarar shigar da karar ne don bayyana macin ga jama'a da kuma takardar shaidar da tsohon shugaban ya yi a bainar jama'a game da binciken yanayin da ke kewaye da shi da kuma babbar maslahar jama'a game da wannan al'amari. Da ke kare matakin da ma'aikatar shari'a ta yanke na binciken gidan Trump. Galin ya ce ma'aikatar ba ta ɗaukar irin wannan mataki da wasa. kalama attorney general din sun zo ne bayan da 'yan siyasar jam'iyyar republican suka yi da binciken da aka yi a gidan trump a ranar litinin da ta gabata a matsayin amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa jiya alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin somaliland da ta balle da ƙasar somaliya ya yi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu ruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a manyan biranen ƙasar uku wato Hargesa, Yargabo da Burawo inda suka sanya shingaye a kan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. Jami'an tsaro sun ce masu zanga-zanga sun bijirewa umarnin gwamnati da ke kunshe da irin waɗannan zanga-zangar 'yan adawa zuwa hedkwatar 'yan adawa da wasu wurare da aka ba su izini. masu zanga-zangar daina rera take da kuma rike da alamu na neman a gudanar da zaɓe a somaliland kamar yadda aka tsara wani allo an rubuta cewa a yi zaɓe a kan lokaci kuma ba tare da jinkiri ba rikici ya kaure yayin da jami'an tsaro suka yi ƙoƙarin tarwatsa masu zanga-zangar tare da harba harsashi kamar yadda wasu shaidu suka bayyana. In an jima kaɗan Hafi zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ya dakwatar rundunar tsaron ƙasar ta yi taron manema labarai inda ta bayyana cewa ta sake cafke ƙarin wasu 'yan ta'adda biyu da ke cikin maharan da ake zargi sun kai harin ta'addanci akan majami'ar oho, Hassan mai na kaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana. The arrest of two additional uh, suspects linked to the attack on the our church. Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Jimmy Akpo ke karin haske akan yadda jami'an tsaron kasar suka sake cafke karin wasu 'yan ta'adda guda biyu da ke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar katolika ta st francis da ke owo a jihar ondo General Akpo ya ce 'yan sawa'i kaɗan bayan da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Major General Loki Irabo ya bayyana cewar an kame 'yan ta'addan nan guda hudu da suke da hannu a harin da aka kai akan majami'ar Owo. A jiya kuma a cikin wani aikin haɗin gwiwa na sojoji da jami'an tsaron farin kaya na DSS an sake cafke karin wasu mutum biyu wato a aumiya lara da ke kamar kumar ose a jihar ondon da 'yan ta'addan na iswap da aka kama a jiyan su ne alkasim idris da kuma abdulhalim idris shi abdulhalim din shine wanda a baya ya jagoranci kai harin ta'addanci a kan sojoji a garin okene da ke jihar kogi wanda kuma ya haddasa mummunan barna rundunar tsaron najeriya ta sha alwashin ci gaba da aiki tukuru domin kakkaɓe 'yan ta'adda daga faɗin Najeriya baki ɗaya. Tuni kuma masu sharhi irin su Khalil Muhammad Bello ke mara balale da wannan hoɓɓasa na jami'an tsaron ƙasar. Alhamdulillah da a jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To don haka waɗannan suna da na ji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake ƙara kamawa. Mu alhamdulillah ta fi nono fari a wajen mu domin wannan ya nuna a zahiri cewa kulɓace ke ɓarna. ake zargin wani abu daban. Don haka muna godiya ga jami'an tsaro kuma muna kira a kare su da su ƙara himma a kowane sashe na ƙasa domin zaƙulo masu aikata abubuwan da ba su kamata ba sannan muna kira ga dukkan masu aikata abubuwan da ba su kamata ba su sani cewa komi yana da ƙarshe don haka su gyara halayensu domin ƙasar mu zauna lafiya ga baki ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata aka bai ma'aikata da jami'an tsaron diflomasiya na ma'aikatar harkokin wajen Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimaka wajen kwashe mutane 124 daga Kabul. a watan Agustan 2021 ciki har da Amurkawa masu izinin takardun zama a Amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa BOA cewa sun yi aiki kafada da kafada da ma'aikatar tsaro da kuma wasu manyan hukumomi tare da samar da tsarin jagoranci wanda ya taimaka tare da saukaka ayyukan ma'aikatar a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai tsakanin ranar 15 zuwa 30 ga watan Agustan bara. Daya daga cikin waɗanda suka karɓi lambar wanda yanzu baya tare da ma'aikatar kuma ya yi magana da BOA da sharaɗin a sake sunansa ya kwatanta bikin bayar da lambar yaban ta kwantar da hankalin ƙungiya wanda ya taimaka wajen sanya yadda ya ji na rashin taimako a cikin mummunan yanayi da haɗari na makonni biyu na jigilar Amurka da 'yan Afghanistan ta jiragen sama yayin da Taliban ta kwace Kabul gaba ɗaya. Babbar hukumar kula da lafiyar jama'a ta ƙasa a Amurka ta sassauta ka'idojinta na cutar COVID-19 tare da jingine shawarar cewa Amurka su killace kansu idan sun yi mu'amala da mutumin da ya kamu da cutar. Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta kuma faɗa jiya Alhamis cewa mutane ba sa buƙatar ba da tazara aƙalla ƙafa shida tsakaninsu da wasu. Canje-canjen ana yin su ne ta hanyar sanin cewa fiye da shekaru biyu da rabi tun bayan ɓarkewar annobar an kiyasta kashi 95 cikin ɗari na amurkawa 'yan shekaru 16 ko sama da haka sun samu wani mataki na rigakafi ko dai daga allurar rigakafi ko kamuwa da cutar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Bamban bankin duniya ya fitar da rahoton da ke bayyana cewa Najeriya a matsayin ƙasa ta hudu a jerin ƙasashen da ta tafi bi bashi. Sai kuma India da Pakistan da ke gaba-gaba, amma suna rage nasu bashin, yayin da na Najeriya sai ƙara yawa yake. wakilin abuja umar faruk musa ya tuntuɓi ƙwararru kuma masana tattalin arziki domin jin makomar arzikin najeriya da kimar shi a idan duniya ga malam sha'ib idris a wannan bayani da babban bankin duniya ta bayar tana nuna kasashen da suke ci bashi ne daga hannunta ma'ana idan ta ce su wanene ne kwastamominta na kasashe wanda suke cin bashi to najeriya ita ce kusan ta hudu ko ta biyar a cikin kasashen da ita bankin duniya ta bata bashi a kaga ko ba za mu iya cewa wai a kasashen duniya ba ne baki daya najeriya ce ta zo ta hudu a cikin kasashe da suka fi kowace kasashen bashi to amma ko ba dai haka ba ne abin da ke zahiri shine najeriya tana cikin mawuyacin hali na tattalin arziki ta yadda biyan albashi na ma'aikata ma shina neman ya gagare ta ko eh wato idan ka dubi kuma halin da mu ta samu kanta mun fito daga karni na wannan annoba na covid da ya addabi kasa ya addabi ƙasashen duniya da kuma yaƙi da ake yi tsakanin rasha da ukraine wanda a ka'ida ya kamata mu mu ga kamar muna jin daɗi ne to amma an yi shekaru goma sha shida zuwa ashirin ƙasar najeriya ba ta narka kuɗi wajen wato faɗaɗa yadda ake haƙo man fetur ta nan muke samun kuɗin shiga to ba a haƙo man fetur ɗin mabalantana a sayar kaga ba mu samun kuɗin shiga kuma a ah, buƙatuwa ƙaruwa suke yi saboda haka sai muka wayi gari wato kudaden da muke samu na shiga ba su kai kudaden da muke kashewa ba kusan mun zama abin da ake cewa mun karye kenan a maganan tattalin arziki abin da ake kira a turance mun zama bankrupt saboda kudaden shiganmu ba su kai kudaden da muke kashewa ba matsalolinmu suna da yawa kai dai mai ta cewa allah shi kyauta kuma allah shi taimake mu mu samu shugabanni ko kuma mu samu zuciyar da za mu iya gyarawa. Malam Sha'abu Idris kenan wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Shi ma Malam Ahmed Yusuf tsohon babban darakta a bankin Unity da ke Abuja ya min tsokaci dangane da wannan rahoton da babban banki na duniya ya gabatar akan Najeriya inda yake cewa. yake da yawa na farko wannan trillion trillion da kuke bari saboda mai saboda faduwar darajar naira ne da ake yawan kammala shi da shi amma asalin bashin da najeriya ta ce bai kai da zai zama mata alagakai ba abin da ya faru shine yawan sace da ake yi na kudin gwamnati da karya tattalin arzikin kasa abubuwan da ya kamata a yi yasa sa ba ma samun kudaden da ke shiga kamar yanzu yanzu nan lokacin da ake yakin rashin ina nan ya kamata a ce muna samun rara ta amma ina masu sata suna sata masu sace kudin wanda aka da ma a kudin a sace duk su duk sun bi sun janye abu ne ne ke ne asalin problem din ba wai an ci bashi da yawa bane a'a abin da ya faru shine mutanenmu ma'aikatan gwamnati da manyan shugabanni ba abin da suka sa gaba da sata. Malam Ahmed Yusuf kenan wani mai shari'a kan al'amuran tattalin arziki a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to madalla a gaida umar faruk musa ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 31 da 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kamar kore yaushe a duk lokacin da ake so za ku iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya da minti goma na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. manuniya. misali ne zan ina takara taraba ina iya daukan tiket na christian christian na ci amma kuma wani christian ya doke christian ya doke musulmi kaga akwai hatsari daga cikin 'yan takarar gwamna a Najeriya kenan ke cewa duk da ke dai zai iya lashe zaɓe idan ya yi addini guda a matsayin ɗan takara da mataimaki amma ya san akwai ganganci a saboda haka ne ma yanke shawarar ya bi ta lallashi. Sai dai kuma wani lauya mai fashin baki ma ya ce idan dai talakan Najeriya na tintintinin tuna shugabanni za su saka sakar addini idan sun hau madafin iko to ya jawa kanshi ci gaba da numfarfashi. Waɗanda suke mulki da musulminsu da kiristansu da 'yan kudinsu da 'yan arewansu ba ruwan ruwansu da addini shi yasa ga in za a yi barna a ofis za ka ga da musulmi da kirista za su haɗa kai su yi sata. wajen ina aka kwana game da taron tattauna batutuwan kuɗe tagagin turgudewar tsaro a Najeriya da aka ce emerson masar tarayya sun kira dukkanin hafsoshin tsaron da aka ce wasu sun fita daga taron suna fushi. Ba yi tsammanin wannan labari ba ne, because uh, shi shugaban su ya gaya mana da duk sauran mutane service chiefs sun nuna mana cewa ko in Allah ya yarda za a ga canji kuma da babban dalilin da sama kira Duk da wannan kuma an ji ɗaya daga cikin 'yan masadatijan tare Najeriya na gaya wa duniya abin da ya sa harkokin tsaron ke ƙara yaushi. Yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama ya yi man da jirgin sama ke sha ya tashi kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori giragizai za su hana waɗannan na'urorin aiki. Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin tarin tilin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna abubuwan da ke faruwa a kusan kowane sashi. Shiri na saba'in da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna masu aro labarin da idan sun ji su watakila zuciyoyinsu za su yi taushi. Watakila taushin kuma amma na tattara tarin tilin ƙur'u a ranar zaɓe ya sa ɗaya daga cikin masu neman gwamna a jihar Taraba ya ce shi fa ya fi so ya sauke sanwar sauke sassauci ta hanyar da zai samu armashi. saboda haka sanata emmanuel buwacha ya ce duk da yake na ganin ko da kirista mataimaki ya ɗauka zai iya cin zaben gwamna ya ga dole ne ya dunkule da dukkanin sauran mabiya addini kada a ranar zaɓe ya zo ya sha kashi shi yanayin siyasa shi wanda ke tsaya takara shi yake da lissafin yadda zai ci zaɓe misali ne ina takara taraba ina iya daukan tiket na christian christian na ci amma kuma wani christian je doke musulmi kaga akwai hatsari shi yasa ba zan yi caca da tiket na christian da christian ba to amma kuma wannan ya doke tiket na musulmi da musulmi maybe ya yi lissafinsa ya san yadda zai ci zabe duk mai tsaya zabe yana da bukatan da lissafin ya ci zabe na da na biyunsa kuma yana so in fara da babban murya dole a dinga takazantsa da yanayin zaman tare a kasan nan to amma mutane suka manta cewa shi addini na rayuwanka ne da kai da Allah ba maganar siyasa ba sai ka ga mutum yana son siyasa da addini sai ka tara addini ma baya yi amma muna da yin wannan rigima a taraba sai ga wasu masu magana addini in ka bi rayuwansa kuma rayuwan cin hanci na mabazaranci shi Allah da muke bautawa Allah mai tsarki ne so in ka da tsarki kar ka yi magana addini ma wannan maganar makalkala addini ta dan takara da mataimaki ta sa shugaban kungiyar magoya bayan Tinubu da Shatima a babban birnin tarayya Abuja Mr. Zafaniya Jisalo gaya wa duniya cewa dole a jingine maganar addini ta 'yan takara idan ana so Najeriya ta ci gaba da numfashi. Bari in gawa da ma mulki daga wurin Allah ne. Ni Kirista ne, mama na musulmi ce. Ina da wayan su kanin yama su musulmi na dukkan mu ubansu uban mu wayan ɗaya. Saboda haka Allah yake ba da mulki kuma yake ba wanda yake so. Saboda haka an Allah ya gani cewa ya dace na Najeriya a yanzu a yi musulmi musulmi. Haka Allah ya so. To a yanzu da tafiya ta kan kama me 'yan Najeriya za su sa rai a kai. In Allah ya da mu abin da muke so wanda zai iya ya ci gaba da aikin da shi buhari yake yi wannan na nufin kun gamsu da tafiyar kenan duk da halin matsalar tsaro maganar tsaro ko shi ma shugaban kasa ya ce ai ba lokacin sa ne ya fara ba mu da addu'ar mu da liman da fasoci su yi addu'a saboda wannan kasa sai dai kuma duk da haka ɗaya daga cikin lauyoyin Najeriya da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma barista Elzubar Abubakar ya ce maganar saka sakar addini a harkar siyasar Najeriya fa magana ce ta tattara tarin tilin ƙuri'u a ranar zaben da mafi akasarin shugabanni ke kallanta a matsayin makamashi. Wato mu talakawa 'yan Najeriya da Allah zai sa mu samu wata dama mu san tarihin shugabanninmu da ba za mu taɓa da hankalinmu ga komai ba waɗanda suke mulki da musulminsu da kiristansu da 'yan kudinsu da 'yan arewansu da dukkan ƙabilu waɗanda suke shugabanci ba ruwansu da addini shi yasa ga in za a yi barna a ofis za ka ga da musulmi da kirista za su haɗa kai su yi sata in yara suka zo a basu aiki za su ki yarda da yaran saboda ba su da galihu sai su ɗauki nasu ba tare da la'akari da addininsu ba kuma krista da suke tsoro ba tsoron da ya kamata ya kama su saboda waɗannan biyu da apc suka tsayar ba wani abin addini da za su yadda kaga ake rashin adalci tsakanin musulmi da krista su ma haka za su yi kuma musulmin da suke ganin wai za a kyautata musu wallahi karya ne yadda kaga wannan salon mulki yake tafiya sai dai in Allah ya ganar da su suka gyara tsarin su suka koma kan adalci amma wannan zalunci da ke faruwa a Najeriya shi zai ci gaba tun bayan daga karan karbe kujerar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta hanyar tsige shi da wasu 'yan masa suka ce ba gudu ba ja da ba idan sun dawo hutu wasu ke ganin kamar manyan jami'an tsaron kasar nan sun fara dingishi sai dai kuma sabon shugaban masu rinjaye na Masar jan tare Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ya ce taron da suka tattauna da manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ya tashi da armashi. Wallahi alhamdulillah because mun tattauna da su kuma sun bamu tabbacin cewa insha Allah za a ga canji kuma na kwarai nan gaba ba da daɗewa ba. To ai kullum kuka yi taro da su labari ɗaya muke samu na cewa za a ga canji. Ba yi tsammanin wannan labari ba ne because uh, shi shugaban su ya gaya mana da duk sauran mutane service chiefs sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da babban dalilin da sama kira su. Awa biyar kuka kwashe kuna wannan taro. Sai haraka wani ta shahi security ko awa ɗari ba ayi balle awa biyar. Shi kuwa ɗan majalisar jan tare Nigeria Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokoto cewa yake ai jami'an tsaron sun ce suna kokarin kwakule matsalar da ke damun Najeriya bangaren tsaro ko da yake akwai wasu matsalolin da ke damun jami'an tsaron da yace ga sunan kashi-kashi. Abubuwa dai ne waɗanda suka gudana 'yan kwanakin ga da suka wuce to su ne aka ƙara bi daki da daki domin mu samu bayanai ga su waɗannan masu kula da harkar tsaro menene ainihi suke yi saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba balle su 'yan najeriya to alhamdulillahi gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki yanzu an yi samun tsaro bisa gada saboda ni kaina na kawo koke na na mutanen kyaɓe da kuma mutanen jabo da kuma mutanen tureta amma daga baya na je na yi bincike su mutanen kauyen su da kansu sun tabbata min cewa bandits din nan nan suke zuwa suna sayan abinci kenan sun san su sun san su amma suka ce idan suka faɗi za su zo su kawo musu farmaki to da sun gusa na dan baba wani bayani suka yi muku ne akan makaman da aka riga aka siya kamar su fatuka kano da kuma jirage mara matuki hmm. meye hujjar su na kin amfani da wa'annan makaman waje muku ba su amfani da su yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi yi kuka ga cewa man da jirgin sama ke sha ya tashi ya koma kowace lita guda naira dubu take shi ya nuna suna amfani da jiragen nan kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori waɗanda suke a halin da ake ciki yanzu giragizai za su hana a waɗannan na'urorin aiki. Saboda damina kenan? Saboda gida gidagizan dai. To duka duka da wannan bayani na sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baban jihar Sokotawa za mu karkare shirin na manuniya na wannan makon cikin karsashi. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu kamar inda muka saba yi musu tuntuɓe da ɗungushi. Domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 290 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe suna yana ta faman murmushi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne idan an haɗa shirin na manuniya kan yi armashi ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida na ikra. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi idan Allah kama da misalin karfe takwas na wannan safiya za mu kawo muku rahoto na musamman biyu bayan da gidauniyar tallafawa kananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta fitar da rahoton da ke cewa yara ƙanana marasa zuwa makaranta a Najeriya suna da yawa wato ƙasa tana gaba-gaba. Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin cikakken rahoto kan wannan batu. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya Alhamis cewa wani bincike na farko da ƙwararrun hukumar suka gudanar ya tabbatar da cewa babu wata barazana ga tsaron nukiliya biyo bayan lugudan wutar da aka yi a kusa da wata babbar tashar nukiliya a kudancin Ukraine. Amma ya yi gargaɗin cewa lamarin yana iya canzawa a kowane lokaci. Darakta janar na hukumar IAEA e Rafael Grossi ya shaida da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani taro ta kafar bidiyo cewa tabbas za mu iya yarda cewa duk wani bala'i na nukiliya ba zai zama abin yarda ba don haka hana aukuwar shi ya zama babban burinmu. Attorney General na Amurka Merrick Garland ya faɗa jiya Alhamis cewa da kansa ya baiwa masu binciken gwamnatin tarayya izinin neman sammacin kotu don bincika gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump a jihar florida dangane da binciken da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ke gudanarwa kan yadda trump ya tafiyar da bayanan fadar white house jiya alhamis majiyoyin tsaro da likitoci sun faɗa cewa rikici tsakanin masu zanga-zangar adawa da jami'an tsaro a yankin somaliland da ta ɓalle da ƙasar somaliya yayi sanadiyar mutuwar masu zanga-zanga uku tare da raunata wasu Ɗaruruwan fusatattun magoya bayan jam'iyyun adawa na Wadani da UCID ne suka fito kan titina a kalla manyan biranen ƙasar uku wato Hargesa, Yargabo da Burawo inda suka sanya shingaye a kan hanya kona tayoyi da kuma jifan motoci da shaguna. A ranar 21 ga watan Yulin da ya gabata, aka bai ma'aikata da jami'an tsaron diflomasiya na ma'aikatar harkokin wajen Amurka 41 lambar yabo ta hukumar saboda jarumta a taimaka wajen kwashe mutane 124 daga kabul a watan agustan 2021 ciki har da amurkawa masu izinin takardun zama a amurka da doka ta amince da dubin dubatar kawayensu 'yan afghanistan To madalla masu raro baki ɗaya abinda da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa na anjima kaɗan da hantsi. Da misalin karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.